الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadaƙallahul aliyul azim. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp

sauraro sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta Lahadi. To a shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskarmu ta shirye-shirye da suka hada da sharhin bayan labarai. Daga nan akwai mu dauke da shirin nan na kokon san da saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. baya ga hakan muna nan tafe da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma akwai mu dauke da shirin nan na tarbiyyar iyali waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da 'yan dakikoki masu zuwa lokaci ne da za mu zo muku da labaran duniya da dumu su da fatan dai za a kasance tare da mu. To tare da sallama masu sauraro jiran shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafi bayan labaran duniya. Iran ta ce tana maraba da duk wata tattaunawa ta diplomasiya da Amurka amma a cikin mutunta juna. Ƙungiyar Hamas ta ce ba za ta bari Isra'ila ta sami wata hujja ta ci gaba da yaƙi a zirin Gaza ba. ana zaman ɗaɗɗar a jamhuriyar kamaru gabanin sanar da sakamakon zaben shugaban ƙasar da ake ran yi a gobe litinin yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni hassan barka agadas iran ta bakin ministan harkokin wajen ƙasar abbas arakci ta ce tehran tana shirye ta shiga tattaunawa ta diplomasiya da amurka domin cimma mafita kan batun shirin nukiliyar ta cikin kuma mutunta juna iran ta shatan da cewa ba ta wato ba ta taɓa yin wasi da wata tattaunawa ta diplomasiya ba in ji arakci a wata hira da aka yi da shi ba za mu yi sulhu kan abin da ya kasance hakkin mutanen iran ba kuma ba za mu lamunci mamaye da cin zarafi akan mutanen iran ba duk da haka a shirye muke mu fuskanci kowace mafita mai hikima in shi arakci ya sake nana nanata cewa iran ba ta bukatar mallakar makamin nukiliya ya ce tehran ta shiga tattaunawa da washington game da shirin makamin wato shirin makamashin nukiliyar ta don ba da tabbacin cewa babu sarkakiya a ciki amma kusan sai aka kai mata hari a watan yuli ya karar cewa bangarorin biyu sun tattaunawa har sau biyar kuma suna shirin gudanar da zagaye na shida a ranar shafiyar ga watan yuni amma gwamnatin isra'ila ta kaddamar da yaƙi na ta'addanci a kan iran ba zato ba tsammani dare biyu kafin hakan a jamhuriyar kamaru a gobe litinin ne aka tsara sanar da sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi a ranar lahadi 12 ga watan nan sai da rahotanni sun ce an shiga zaman ɗaɗar a sassa daban-daban na kasar gabanin sanar da sakamakon zaben ne gwamnatin amurka ta shawarci 'yan kasarta da ke kamar da su yi takatsantsan tare da sa ido kan abubuwan da ke faruwa da farko ministan harkokin cikin gidan kasar ta kamaru paul atanga ni ya zargi wato jam'iyyun hamayya na kasar da yunkurin tare da hargitsi a daidai lokacin da ake jiran sanar da sakamakon zaben a hukumance wannan na zuwa ne bayan da 'yan sandan kasar suka kama wasu fitattun 'yan hamayya masu alaka da babban abokin karawar farbiya wato isa bakari kamar yadda jaridar akci cameroon mai zaman kanta ta rawaito a daidai lokacin da ake jiran sakamakon zaben alkalman ƙuri'ar na nuna cewa shugaban ƙasar mai shekaru 92 paul biya shine ke kan gaba da kusan kashi 54 cikin 100 sai dai isa bakari ya yi watsi da sakamakon yana mai cewa shine ya lashe zaben To a afrikos ma ana ci gaba da kirga ƙuri'u bayan zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a jiya Asabar. An kira sama da masu jefa ƙuri'a miliyan takwas zuwa rumfunan zaɓe a cikin rumfunan zaɓe sama da dubu ashirin da biyar a faɗin ƙasar. A ƙasar da ta fuskanci mummunan yakin basasa zaman lafiya yana ɗaya daga cikin manyan abubuwan da jama'a ke fata. 'yan takara biyar ne suka fafata a wannan zaben ciki har da alasan watara mai shekara 83 wanda ke neman wa'adi na hudu duk da cewa an cire shugabannin 'yan adawa daga zaben masu lura da al'amura sun yi imanin cewa shugaban da ke kan mulki ba tantama zai iya lashe zaben a ranar asabar da yamma shugaban hukumar zaben kasar mai zaman kanta ya nuna cewa yawan waɗanda suka fito a zagaye na farko zai kai kusan kashi hamsin cikin ɗari. za a kuma sanar da sakamakon zaben ne zuwa ranar litinin wato gobe 27 ga watan oktoba to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran Ƙungiyar gwagwarmayar Falastinawa ta Hamas ta bayyana cewa ba za ta bari Isra'ila ta samu wata hujja ta ci gaba da yaƙi a zirin Gaza ba. shugaban ofishin siyasa na kungiyar halil alhayya ya nuna gazawar gwamnatin isra'ila na cimma burinta a gaza kuma ya bayyana cewa kungiyar tana mutunta dukkan alkawarin da ta dauka a ƙarshen yarjejen tsakaita wuta da aka cimma ba kuma za ta bari makiya su samu hujjar ci gaba da yakin ba alhayya wanda jigo ne a kungiyar ya bayyana a wata hirar tashar aljazeera cewa gwamnatin isra'ila ta gaza cimma duk wani burinta a lokacin yakin kuma hamas za ta yi duk mai yiwuwa don hana sake barkewar yaƙi da yake magana kan matsayin gwamnatin amurka na baya-bayan nan ya bayyana cewa shugaban amurka donald trump da sauran jami'ai a washington sun tabbatar da kawo ƙarshen yakin kuma dole ne a daidaita wannan tsari a cewar jami'in na hamas cikin awanni 72 da suka biyo bayan tsagaita wutar a miƙa fursunonin isra'ila 20 da gawawaki 17 daga cikin jimillar fursunonin isra'ila 28 ya kuma sanar cewa za a ƙara shiga yankuna don dawo da sauran gawawakin alhayya ya jaddada cewa za a damƙa wa kwamitin gudanarwa na gaza alhakin gudanar da harkokin yankin kuma ƙungiyar ba ta da wata adawa da hakan sai dai a cewarsa wannan babban wato a cewar wannan babban jami'in na hamas isra'il na ci gaba da hana shigar da kayayyaki da kayan agaji da ake bukata a zirin a yayin da hamas ta sanar fara aiwatar da mataki na biyu na yarjejeniyar yakin da isra'ila ta kaddamar a zirin gaza biyo bayan harin bazata na kungiyar hamas a ranar 7 ga watan oktoban shekarar 2023 ya yi sanadin mutuwar mutane kimanin dubu sittin da tara da kuma jikata wasu ɗaruruwa mafi yawancinsu kuma sun kasance yara ne da kuma mata a birnin paris na kasar faransa an gudanar wata zanga-zanga a filin jirgin saman roissy charles de gaulle game da shigar da makamai da kayan aikin soja na faransa zuwa isra'ila an shirya zanga-zangar ne bisa kiran wasu kungiyoyi ciki har da na kwadugo da nufin bayyana rawar da faransa ke taka wajen samarwa da isra'ila makamai da kayan soji musamman ta babban filin jirgin saman na ƙasa da ƙasa na ruwasi charles de gaulle a cikin sanarwar manema labarai da suka fitar masu shirya zanga-zangar sun yi allah wadai da jigilar kayan aikin sojan inda suka nemi a dakatar da duk kayan da faransa ke fitarwa waɗanda za su iya taimakawa wajen kai hararen sojojin isra'ila wannan yunkurin ya zo ne bayan da gidan yanar gizon bincike na faransa mai suna disclose ya bayyana cewa za a mika wani rukunin na'urori na latroni da kamfanin sarmat na faransa ke kera da kamfanin elbit system na isra'ila waɗanda an yi su ne don shirgan sama marasa matuka na hermes 900 waɗanda sojojin isra'ila ke amfani da su sosai a wato a yankin gaza bayanai sun ce wasu kasashen turai irin su spain netherlands da belgium da kuma italiya sun dakatar da fitar da kayan yakin su zuwa isra'ila tun bayan da yakin gaza ya kazance faransa a nata bangaren ta ci gaba da ba da izinin sayar da makamai wanda darajar su ta kai euro miliyan 27 a shekarar 2024 a watan janairun shekarar 2024 kotun duniya ta yi gargaɗi game da kisan kare dangi da isra'ila ta aikata a asirin gaza to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan to da lama sauraron mu bayan labaran duniya yanzu kuma lokaci ne na taskar mu ta shirye shirye za kuma mu farawa ne da sharhin bayan labarai To sharhin namu a yau zai mai da hankali ne game da furucin Iran na cewa dole ne a kawo ƙarshen rashin hukunta Isra'ila na tsawon lokaci bayan ra'ayin da kotun ƙasa da kasa ta ICJ ta fitar kan cewa Isra'ila ta keta dokokin jin kai saboda hana shigar da kayan agaji a Gaza. kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran ismail bagai ya yi kira da kawo ƙarshen rashin hukunta isra'ila na tsawon lokaci da yake allah wadda da keta dokokin jin kai na duniya da gwamnatin isra'ila ta yi bayan da kotun ƙasa da kasa ta ICJ ta fitar da ra'ayinta a ranar larabar ta gabata kan cewa Isra'ila ta keta dokokin jin kai saboda hana shigar da kayan agaji a Gaza. A cikin sakon da ya wallafa a shafinsa na X mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta Iran ya bayyana cewa wannan ra'ayin na ICJ ya sake bayyana gaskiyar da ba za a iya musantawa ba cewa gwamnatin isra'ila ta ci gaba da zama mai fatali da rokokin kasa da kasa da kuma jin kai na duniya mr bagai ya kara komawa ga ra'ayin kotun da ya gabata wanda aka fitar a watan yulin shekarar 2024 wanda ya ayyana cewa mamayar filayen falastinawa da isra'ila ta yi ba bisa ka'ida ba ne ya bayyana cewa gwamnatin isra'ila ta saba wa waɗannan ka'idodi akai-akai kuma kotun hukunta mai lafuka ta duniya wato icc ta yi Allah wadai da ita saboda aikata laifukan yaƙi laifukan cin zarafin bil'adama da kisan kare dangi a Gaza. A halin yanzu kotun hukunta mai laifuka ta duniya wato ICJ tana duba wata ƙara da Afirka ta kudu ta shigar wadda ke zargin Isra'il da keta yarjejeniyar kisan kare dangi ta 1948 ta hanyar aikata kisan kiyashi a Gaza. A wani batun kuma ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa 41 ne da ke aiki a zirin Gaza suka yi kira gwamnatin isra'ila da ta ba da damar shigar da kayan agaji kamar da yarjejeniyar tsagaita wuta da dokokin kasa da kasa suka tanada tun lokacin da aka fara tsagaita wuta gwamnatin isra'ila ta hana shigar kayan agaji masu muhimmanci zuwa gaza ba tare da wani dalili ba a wani sabon tsarin da ta bijiro da shi na yin rajista ga ƙungiyoyin agaji na kasa da kasa wanda ke kara jinkirta ayyukan jin kai na gaggawa tsakanin ranakun goma zuwa 21 ga watan oktoba na shekarar 2025 din nan a hana kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa 17 shiga gaza don isar da kayan agaji na gaggawa da suka hada da ruwa abinci tantona da magunguna matakin ya shafi kashi hudu cikin ɗari na kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa da ke son shigar da tallafi gaza isra'ila na cewa kungiyoyin ba su da izinin kai kayan agaji zuwa gaza wanda masana da dama da kuma kungiyoyi ke ganin isra'ila ta sanya siyasa a cikin lamarin kusan dala miliyan hamsin na kayayyaki masu mahimmanci daga ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa game da abinci kayan kiwon lafiya kayayyakin tsafta suna makale a cikin rumbuna ajiya wanda ke hana su isa ga waɗanda ke cikin bukata takunkuman da gwamnatin isra'ila ta sanya ya hana falastinawa samun mahimman taimako kuma ya lalata tsarin jin kai majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga isra'ila da ta biyu umarnin kotun icj don suka ke isar da kayan agaji ga gaza babban kwamishinan kare hakkin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya volter turk ya yi kira ga isra'ila ta gaggauta bin umarnin kotun duniya icj na kwanan nan yana mai jaddada wajibtanta a ƙarshen dokokin ƙasa da ƙasa na tabbatar da cewa kayan agaji masu mahimmanci sun isa gaza da yankin falastinawa da aka mamaye a cikin wata sanarwa da aka fitar ranar alhamis turk ya jaddada ra'ayin shawarwari na icj wanda ya sake tabbatar da cewa an toye hakkin ɗan adam da dokokin shin kai a yankin falastinawa da aka mamaye hukuncin ya wajabta wa isra'ila mutunta haƙƙin ɗan adam na falastinawa game da samun kayan masarufi shawar da icc ta yanke ranar laraba ta da nauyin da isra'ila ke da shi a ƙarƙashin yarjejeniyar geneva na sokake ƙoƙarin ƙungiyoyin jin kai masu zaman kansu kamar ƙungiyar agaji tare da cross na duniya da hukumar agaji da ayyuka ta majalisar ɗinkin duniya ga 'yan gudun hijira na falastinawa mr turk ya yi kira ga dukkan bangarorin da su ba da fifiko ga kare rayuka na mutane da kuma isar da mahimman kayan agaji ga gaza yana mai cewa shi ne mataki na farko zuwa ga maido da zaman lafiya a yankin ya jaddada cewa bin wannan shawara yana da matukar mahimmanci wajen rage mummunan rikicin jin kai da kuma tallafawa sauya rijiyar tsagaita wuta ta yanzu zuwa zaman lafiya mai dorewa duk kasashe dole ne su yi gaggawar magance mummunan yanayin tabarbarwar kare hakkin bil'adama da jin kai inji ji turk yana kira da gaggauta kai agaji zuwa gaza don samar da kwanciyar hankali mai dorewa bisa ga dokokin ƙasa da ƙasa a watan yulin shekarar 2024 kotun ta icj ta fitar da wani ra'ayi na ba da shawara inda ta ayyana mamayar isra'ila a yankunan falastinawa ba bisa doka ba kuma ta buƙaci a kawo karshen hakan ba da jimawa ba a wani ra'ayi da aka fitar a ranar laraba kotun da ke hague ta sake shaidar cewa isra'ila dole ne ta yi aiki tare da hukumomin majalisar ɗinkin duniya nan suka ke isar da kayan agaji ga gaza isra'ila ta fara kai hararanta ne a gaza a ranar 7 ga watan oktoba na shekarar 2023 bayan harin zata na kungiyar hamas a matsayin martani ga zalunci da gwamnatin isra'ila ke yi wa falastinawa tsawon shekaru yakin kisan kare dangin na isra'ila ya yi sanadiyar mutuwar mutane 68,234 galibi mata da yara kuma akalla 170 373 sun shi rauni. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ya sabba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan lamurin da ke faruwa na yau da kullum. To amma kuma a ƙarshen mako mukan ba ku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin ai uwa da abokan arziki. Hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radio rediyon jamhuriyar musulunci na iran ina muku barka da safiya fatar nukun tashi lafiya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu lokal ganyen magani a tarayyar najeriya kuma su chairman na kungiya masu kira sauran radio africa a reshen najeriya kuma muna jin daɗi da kuke ba mu dama mu dinga isa da saƙonan mu zuwa ga yan uwa ga abokan arziki da farko ina gaishe da hassan sun barka da kai da abokan aikin ka barkanku da safiyar fatan kun tashi lafiya da kabiru malam kabiru sule kai ma ina maka barka da safiya da sunusun madattai da magaran da kuma tsoho mai albarka da mamman sani cinwaza da dozman da kuma alakasan baba agadas da alakasan niger da presdi dozman na maku barka da safiya ba zan manta da wato iliya mai kanti da shayi karkin daura ba ba zan manta da haɗaf mai kwamfuta mai yama birnin kebbi da nazifi ibrahim rugal malam shagari daga jihar sokoto ba zan manta da kai ba watan goni Ali Gamadan a jihar Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran. Suna na Uda Mamadu a Jatkuri a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan damar da kuke bamu don mu gaida yan uwa da aminan arziki. Farko ina gaida al'umman garin Jatkuri da al'umman kwaminkin girgir kuma ina gaida abokina ibrahima haruna a mazauni a ƙasan kamaru ɗan ƙasan buza ina gaishe da sani dawo alaska a garin tsatsunburum ina gaishe da sanusi madattai da isu makeri a garin madattai kuma ina gaishe da tasiu angol tudu da muhammed lawan dan koiro da kabiru sule usman bakin tirasa kuma ina gaishe da haɗabi mai kwamfuta mai yama a jihar kebbi da sumayya shi a sarakuna da fatima a adamawa kuma ina gaishe da muhammadu dan bare da isa tsoho abubakar mai albarka da alkasin baba liman ahar da asan eh, alhaji umar adama garam kuma ina gai da ma'aikatan rediyo teran baki daya hassan barka a madadinka ina gaishe da dukkanin ma'aikatan rediyo teran salamu alaikum rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran na muku barka da safiya da fatan mun tashi lafiya. Sunana Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar Zamfara wasu lokal mai magani a tarayyar Najeriya kuma ba su ce na kungiya masu kira sauran rediyo Afirka kuma memba a murya matasan afirka da farko ina gaishe da shugaban wannan shiri wata malam hassan da kai da abokan aikin ka barka da safiya da malam kabiru sude kuma ina gaishe ka barka da safiya da alkasun baba gada ina gaishe ka barka da safiya da kuma alkasun nijar kuma ina gaishe ka barka da safiya da mamman sani waza, ina gaishe ka da yakubu mai aski ba da raka da kuma umar aure da shi ma ina gaishe shi ba zan manta da kai ba ɗafi mai kwamfuta mai yama da gwani ali gamadan da nazifi ibrahim daga malam shagari da ado talati goma da yusuf cibi neja da dan hayya dan na azare da da iliya kanti da shayi garkin daura da sahabi ibrahim autar zamfarawa kama ba zan gaishe ba zan manta da kai ba da sani dauda'u alaksa tsambari da lawal da magaram assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Katin radiyon jamhuriyar musulunci da ke iran farko suna na malam kabiru da ke nan marajan gurbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauraron radiyo na afirka yau kuna ba mu hili muna gaishe gaishe eh, da farko anan maradi na gaida ibrahim da ke garin kasagi bani mancewa da gadon kaya samuna haske sarkin aiki bani mancewa an muka je tasawa adam haraka eh, mamar dan bare bari tsoho mai albarka malama ramatu sani dawo alaska a rabe mai aski ba ni mancewa da kabiru sila sg da taksiman da ke zandar da mai gyaran salula da dukkan mambobinmu na nan cikin afirka ga baki daya da najeriya malamanciya da malam gwani da ke kano audu da mumini mataimakin shugaban da ke zamfara da sauran al'umma baki daya na gaida kowa da kowa da magana malam kabiru daga nan maradi mamba na masu kira da sauraron radio na afirka assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sunana ibrahim yawancin hula a garin mai gode akin jihar niger yan ba amurai matasan afirka reshen jihar niger Niger. Ma'aikatan gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran dubun gaisuwar mu gare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya musamman babban jagora Hassan Barka. Mazan ku da matan ku muna muku fata alkhairi. Kamar yadda kuka saba ba mu dama mu faɗi albarkacin bakin mu a ranar Juma'a musamman bangaren yan uwa da abokan arziki to duk wani an gwagwarmaya na Afirka wanda ya ji muryata ina mai fata alkhairi mazan da matan da fatan kowa na cikin koshin lafiya na hakikanin gaskiya na da wahala a ce ka kamo sunan kowa da kowa a lokaci ɗaya. to saboda haka kowa da kowa ina mai fata alkhairi duk wani dan gwagwarmaya na afirka da fatan yana cikin koshin lafiya ina muku fata alkhairi allah ya karɓi ibada matsalolin kuma da suke addaba mu a kasashen mu na Afirka da sassan duniya na musulmai Allah ka warware mana da fatan Allah ka tausaya mana Allah kuma ya kawo mana juyi wanda yake mafi alkhairi a duniya ga musulunci ga baki daya Ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a Kemba jihar Niger ba amurai matasan Afirka reshen jihar Niger godiyan mu da fata alkhairi gare ku ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran masha Allah Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon muryar jamhuriyar musulunci iran suna na sunana su yakuba daga jihar bauchi mamba a kungiyar muryar matasan afirka game da dama da kuke bamu a dukkanin ƙarshen mako muna miƙa sakonnin gaishe-gaishe zan yi amfani da wannan dama na miƙa sakon gaisuwa ta ta farko akan mai gabatar mana da shiri a wannan gida Hassan Barka da fatan kana cikin koshin lafiya. Ina gaida Isa Ji kamar Sage Toro, ina gaida Sunusi Maɗatai da Magaram, Isuhu Maɗatai da Magaram, akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai Iliyasu 'yan Iliyasu Gulawa. akwai Lamacin Galaba, akwai Comrade Ibrahim Lara Gafta, akwai Yakubu Sunusi Garin Duna, akwai Yakubu Rugun Mayere, Sani Dawo Alaska, Mamman Sani Daudacin Watsa Tasiu unguwar Tudu da Magaram akwai Abdulmumini Muhammad Waziri daga jihar Zamfara akwai Aminu Mai Albasa Abdulsalami akwai Comrade Ahmad Afansi Bajoga Brian da Fulani yayari mai Arsenal akwai shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura tumarilla kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha mushe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Muryoyin masu sauraron radiyon kasar Iran, radiyon Musulunci. To da farko dai suna na Sani da walaska da ke nan cikin garin Tsatsun cikin jihar da magaram jamhuriyar Nijar muna karshen mako. Gaisuwar farko kai mai gabatar da wanga shiri akwai Nasirinas daga nahar da magaram Abdulaziz Mannafi Furezi da magaram Rabi Mai Aski da magaram Isiya Manaja ɗan Kabu Kabu da magaram akwai kabiru sale bakin taransa da magaram akwai mamman sani daudacin wasa da magaram akwai sunusu maɗatai da magaram isu maɗatai da magaram ya kuwa mai aski da magaram ina tafi agadas a madadin shugaba alkasun baba ina gaida duka al'ummar agadas a al'umman yamai ba zan manta da ku ba a madadin muhammad sala ina tafi birnin maraɗi akwai malam kabiru akwai aboki na zakariya salihu gidan rumshi Eh, akwai maman muramatu baba tsoho mai albarka tarayyar najeriya akwai abdulmumin waziri akwai iliya mai shayi garkin daura malama fatu sani kamar iliya su diga ɗabin mai kwamfuta ina da wannan tsatsun burum a madadin abokan aiki na da suke nan radio martaba tsatsun burum sani Walaska laska tsatsun burum a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar sunana nasiru sulaiman falalu daga jihar da magaram da ke jamhuriyar nijar bugu da kari ana kira na da limamin mata radio muryar musulunci ta hirar ina miki fatan alkhairi mai gabatar da shiri barka da aiki barka da yau to shinshina ta musamman zuwa a gare ka gaisuwa ta farko ita ce abdulaziz Frezi, sani alaska da dukkanin 'yan uwa da amin na arziki ado siniya da dukkanin 'yan uwa da amin na arziki jinjina ta musamman zuwa gare su dukkanin 'yan jihar da magaram maza da mata babba da yaro ina gaida su 'yan babban birnin niyame maza da mata babba da yaro ina gaishe su 'yan tawa 'yan talaberi 'yan agadas 'yan maradi kai da duk wata jiha da ke jamhuriyar nijar in na ce wani da wani abin tubarkalla da yawa ina gaishe da kowa da kowa a bakana aikinmu 'yan jarida ina muku fata na alkhairi fatima daga nan har tare najeriya lafiya ina gaishe ki da fatan kina lahiya mai aikar da sako a kafar watsa labarai ta waje kenan ina gaishe ki BBC kenan ina jijjina miki da fatan kina lahiya Isa Abubakar tsoho ina mika ma sakon gaisuwa ta musamman zuwa a gare ka da fatan kana da alkasum da fatan yana cikin koshin lahiya jijjina ta musamman zuwa ga masu raron Fawala Malam Sule Umar Malam Sule Habana Malam Sule Bashiriya Malam Sule Halisa Malam Sule Zina Malam Sule Rakiya Malam Sule ina gaishe su da fatan sana cikin koshin lahiya Malam Sule Auta Malam Sule Abdulaziz Malam Sule jijjina ta musamman zuwa gare su family Malam Sule Malam Fal da daga jihar da magarab da ke jamhuriyar Nijar fatan gaisuwa mai fata alkhairi zuwa gare su daga Nasarar nasu wanda ake cima da limamin mata jinjina ta musamman zuwa gare ku. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran a kai sai kuna tare da Abdulaziz Malam Nafi'u wanda ake ce ma Prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar bisa damar da kuke bamu kowace ranar Juma'a muke gaida yan uwa da amina arziki Malam Hassan barka bayan zan yi wata wata ba ina gaida ka tare da abokan aikin ka da farko dai ina gaida mamman salisu dodon da ake cewa dozman shugaba na masu kira da sauraro na afirka a birnin da magaram ina gaida a ɗahir baban liman ina gaida a ɗahir mai kwamfuta kuma tare da abokina muji soja mai ta sahu tare da lawali luwai akwai lawali jamburu abdulhadi madallabi akwai muhammadu mamman gazali a can garin unguwa dan uwa mudi alwali a fada mahauta a garin unguwa dan uwa ba zan manta ba da duka masu kira da sauraro na afirka a madadin alkasin baban liman ahar a birnin agadez mamman sani dauda ce wajen jinjina ta musamman zuwa a shi daga karshe hassan barka ce a tashi lafiya to masu saurare ina ga da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne hassan barka na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. kiɗe-kiɗen iraniyawa saurari assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saka sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri nan da shirin muka muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi na kasar iran da mun samu nishaɗi shaɗi kuma ƙayatarwa to ba da lokaci ba kawai ka saba dai a shirin na muna gaitun ku mawaƙa daban-daban wanda a yau mun gawo muku ko kuma mun gaito muku kamal kadiri ne wani fice mawaƙi a nan ƙasar iran domin baje kolin irin mawaƙin da yake dauke da su a cikin shirin namu da fatan za a gyara zama kuma za a jaɗin shirin. to madalla an gaishe ka da kamal kadiri fice mawaƙi na kasar iran game da gudunmuwar da ka fara a cikin shirin ni ma dugun shirin da na ci tare da ku nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. پێکەوە دەردی یەکتر داکەین هەستین هەموو پێکەوە دەردی یەکتر داکەین چارەی دەرونی پرخام باشقی کەبریەکەین چارەی دەرونی پرخام باشقی کەبریەکەن man. tarbiyyar iyali masararo salamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurawa da ku a cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali shirin da ni awal kunya zai da gabatar muku da shi a cikin yan watannin nan masu zuwa da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya wannan sabon shiri kuwa kamar yadda aka saba zai rinka zuwa muku ne daga rediyon boh karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran allah ya ba mu ikon sauraron wannan shiri yadda ya kamata shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shirin ne da zai faro daga bismillah ma'ana tun daga ma'anar ita kalman tarbiyya da iyali da kuma lokacin da ya kamata a sa wa tarbiyyan ɗan ba muna fatan har ila yau masu sauraro za su jure sauraronmu wajen sanya gargaɗin wannan shiri kuwa mun gayyato wani malamin tarbiyya ne daga makarantar darul sakalain da ke birnin karo manan isa usman makama don ya bude mana shirin da bismillah bismillah ar rahim alhamdulillah ala salatu ala nabi wa ala alihi wato aka ce tarbiyya wata kalma ce take koyi da kalmar ilimi ilimi wato bayani ne kawai a baki ko a rubuce amma tarbiyya ilimin ne a aikace wato a samu wanda bai da ilimin ta hanyar ayyuka a ilimantar da shi a aikace kuma a sa ido a ga yana yi wannan ita ce tarbiyya kowane ilimin mutum yana da abin da yake da hadafi da dalilin da ke yake tarbiyya wato manufa da kuma hadafi ita ce take nuna irin tarbiyya ake so a yi ko shuka mutum tana kanana ai tarbiyya ake masa don ta kai ga wannan mataki ko dabba da za a gani kamar karnuka suna faɗa da kananan yayansu ai tarbiyya suke musu suna koya musu kariyar kai haka nan ko matsafi ne ka samu yana rikawa yayansa shi ma irin tarbiyya suke na yana son su kai wani matsatsari amma a musulunci tarbiyya ita ce aiwa mutane wato wani madadi Wanda za su kai da samun tsira duniya da lahira su samu yadda ubangiji a shiga aljanna shi ne yan faɗin su Allah ta'ala ba ko an fasa kuma kuma nara tsirar da kanku da iyalanku wuta ta hanyar mai kinan ta hanyar tarbiyya wato a samu makarmal akhlaq inda manzon Allah shi ne wato kululuwar wannan makarimul akhlaq wanda Allah ta'ala kira shi da cewa fa innaka la ala khuluqin azim to tarbiya ma'anar take da kuma hadafinta masararo har la yau kad dai a gaji barka mu sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri na tarbiyan iyali a wannan shiri na farko na riga na ce da muku malamin da zai kasance babban bakon namu na farko wanda kuma zai fara ne daga ma'anar wannan karma ta tarbiyya allah shiga ta malam bismillah to allah shi kara tallafawa malam menene ma'anar kuma iyali da yake shirin namu na tarbiyyar iyali ne kamar dai kar dai a yi tuya a manta da albasa to ma'anar iyali shine wato haɗuwar mace da namiji su haɗa samar da zama samar da gida wanda zai samar da 'ya'ya da Allah da jikoki amma iyayen shi wannan mutum suna daga cikin iyalansa mata maza su da karfin kula da kansu ya da mata duk nauyi ne akan wanda ya haɗa iyali kuma ita mace ita ce ta fita daban saboda in iyaye suna da ƙarfi za su kula da kansu hakanan 'ya'yan sun kai munzalin hankali sun mallaki abin da za su kula da kansu namiji na iya fita daga hannun babansu amma ita mata komai arzikinta tana nan a cikin nauyi na iyalin mutum idan ita ce ta da kanta waɗansu suna ganin iyali a matsayin kawai mutum da matarsa da ɗaya ko biyu ko uku amma a musulunci iyalai sun haɗa hadda iyali wanda kenan ba su da ƙarfi dole mutum haƙƙi ne a kansa kula da su suna iya iyalansa ne. To, madalla muna kara jan hankalin masu mu da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga rediyon BOH na birnin Tehran wanda ke ƙarƙashin Hausa TV inda muka fara tattaunawa da Malam Isa Usman Makama tsohon malamin tarbiyya a makarantar Darus Kalayin da ke birnin Kano. to allah ya kata malam me malam zai ce game da sharuɗan kafa iyali tun kafin dai mi nisa to shi da yake dama magana ce ta tarbiyya tarbiyyar zuri'a da mutum yake so ya samu tun farko ta fara ne da zaɓin irin matar da zai kafa iyali ita wata za ta zama uwar 'ya'yansa da manzo ne tsira da aminci shi da Allah yansa yana cewa ku zaɓar 'ya'yanku uwaye na gari saboda hali na so yake tun daga nan mutum zai duba mace da take da wato asali mai kyau na tarbiyya wata ita kuma ta samu albarkacin wannan tarbiyyar wajen ilimi da kunya da kiyaye addini da mutunci tun daga fanar mutum zai tura a kansa wannan wato sharaɗi na biyu ba kawai sha'awa ce take sa a yi aure a haɗa iyali ba ko da ko tana daga ciki ya zama dai mutum yana da karfin da zai iya rike iyali kuma karfin koya ya bayyana ya wadatar saboda an yi hani ga mutum tsoron talauci hana shi yin aure ga dalili ga auren za a yi ga ciyarwa za ta iya samuwa amma a cikin wani tsoro na daban to wannan mummunan zato ne ga ubangiji to masararo gashi dai malam ya fara sakin jiki sai dai lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu sa aya cikin wannan shiri a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga babban bakon namu na wannan shiri malam isa usman makama ya daga cikin malaman alubeci a birnin kano a madadin rediyo a hausa boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran ni awal da na shirya na gabatar nike cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha biyar kilohertz sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.